Washington DC. mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa. Ki zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Na kuma iya kamawa a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar niger da suka hada da radiyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya jima tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadan a yau 31 ga watan Maris na shekarar 2023 filin namu na nasiha ne. ke Zara masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi wani malami domin sauraron nasiha akan muhimmancin haƙuri da yanayin rayuwa. Sannan za mu ziyarci filin mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da kai ziyara kan dabo inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sunana iman sani zakariya daga nan jami'ar wadda rahman tudun yau gra gwale local government kano state to wannan ainihin maudu'i da aka ce a magana akan sa maudu'i ne mai muhimmanci wa ma'ana muhimmancin matasa a cikin al'umma da kuma irin gudunmuwar da ya kamata su bayar da kuma yadda ya kamata su kasance a kowane hali na samu ko na rashi ko kuma na damuwa sa. wato shi matashi a cikin a musulunci zamu ga addinin musulunci ya ba wa matasa muhimmanci da ƙarfi sosai kuma ya musu tanadi tanadin da dace domin su ne ƙashin bayan al'umma matasa su ne ƙashin bayan al'umma wanda muke cewa yara manyan gobe saboda ka idan ka samu marhala ma'ana step ma'ana zango na matasa ya zamanto an sami matasa na gargaru masu nagarta masu ilimi masu tsabta masu ƙarfi masu dogaro da kai don allah da za mu ga cewa to wannan zangon na rayuwa har zuwa tsufansu zai zamanto mai kyau idan aka samu matasa sun lalace sun zamanto ci ma zaune sun zamanto masu tunani mara kyau ba su samu hanyoyin dogaro da kai ba ba su tsaya kan ibada ba ba tsaya kan addini ba to wannan shi ma za ga wannan zangon na al'umma wake daya lalace to farko dai ya kamata ma san menene marhala ma'ana step menene zango na matashi aka ce matashi shine ainihin zangon da yake tsakanin karfi da tasowa da kuma zuwa tsufa ma'ana kamar da Allah ta'ala ce mana Allah wallazi khalaqukum min da'afin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatan wa shaybatan yakhluqu ma yasha Allah ya sanya ku kuma farko akwai rauni na yarinta to bayan wannan raunin sai kuma samu ku karfi sannan kuma wannan bayan wannan karfin sai kuma ƙara samu ku rauni da tsufa to wancan raunin na yarintaka da kuma wani rauni na ainihin tsufa to a tsakanin wannan shine ake samun shekarun kuruciya malamai daban-daban sun bayani masu sun duba abu samu hanga ta musulunci da nassoshi wasu kuma sun yi duba abu samu hanga ta rayuwa akan cewa wani shekaru za mu ɗauka na ainihin samartaka ko kuma na ƙuruciya wasu na ganin a ɗauki shekaru daga sha takwas da shekarun balaga har izuwa shekaru arba'in saboda faɗo ubangiji kan haƙƙin annabi Musa alaihi salam Allah ke cewa walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma yayin da karfinsa ya kai ya daidaitu sai muka bashi ilimi muka bashi hikima a kaci to kaga ashe shine zuwa shekara arba'in kenan wasu kuma suna ganin a bai kai haka ba a dauka daga shekara sha biyar zuwa talatin da biyar wasu suna ganin a amma daga nan zuwa hamsin za a dauka da dai maganganun malamai da yawa saboda ka wannan shine abin da za mu fara duba a farko abin da ya shafi ainihin samartaka ko kuma saurayi ko kuma ƙuruciya ko kuma matasa to abu na biyu za mu duba bisa muhimmancin ƙuruciya ko kuma matasa yadda addinin musulunci ya muhimmanta su ya maganganu a waje daban-daban daban-daban daban a bisa muhimmancin samari Allah ta'ala ya ba mu kissar ashabul kafi wato waɗannan mutanen nan suka tafiya a cikin kogo sai zamanto Allah ya yabe su sai Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zadnahum huda mutanen da suka yi tafiya suka shiga cikin wani yanayi karshe suka shiga cikin kogo suka fake suka shekaru da shekaru saboda wani sarki azalimi da ya niyyar zaluntar su Allah ya ba su kariya to sai Allah ce innahum fityatun cewa su samari ne za mu kisan annabi ibrahim alaihissalam shi ma sai mutane su cewa kalu sami ina fatan ya zukurhum yi kalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi ka da fatan mun ji wani saurayi matashi yana amtan goma kamar sunansa ibrahim annabi yusuf alaihissalam shi ma allah shaye wa kala lifiti ta hiji alu ba a tawon fere hali sai gaya wa samari matasa yaransa sannan kuma ana cewa wadda kala ma'a husnul fataya lokacin da ya shiga kuruhu yana saurayi kuma ya shiga da samari guda biyu duk waɗannan za mu kisashin da Allah ke faɗa ana faɗa ne lokacin ƙuruciya ko kuma lokacin matasa annan Musa ma Allah ya ƙala Musa ali fatahu an bashi lokacin da annabi Musa ke cewa da saurayi matashi wanda suke tare shine a Khadiru alaihi salam to duk waɗannan shi za mu ga cewa allah yana ishara masa mahimmancin kuruciya ko matasa da kuma irin gudunmuwa da zan faɗa da ya kamata su bawa a cikin al'umma yau hadisa tabbata cikin bukhari da muslim da turmuzi da imamun nasa'i da ahmad dan hanbal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu mutum bakwai nau'i guda bakwai Allah zai musu shigifa zai musu inuwa a cikin inuwarsa ranar da babu ta inuwa sai inuwa Allah subhanahu wataala a ciki wanne Allah ya fara faɗa ko kuma manzan Allah salama ya ƙara faɗa zai musu Allah zai musu su ce shabun na sha'afi ibadatillah matashi wanda ya tashi a cikin bautar ubangiji subhanahu wataala matashi wanda ya tashi zuwa bautar ubangiji subhanahu wataala kaga wannan muhimmanci ne duka da za mu ji da ainihin addinin musulunci ya bayyana mana na mahimmancin matasa mu kara wani hadisin ko da guda biyu ne kafin mu shiga kai tsaye wajen kuma irin gudunmuwar da ya kamata su bayar akwai hadisin imamu ahmad da imamu dabarani da abu ala da ƙobata ɗan amir allah ya ƙarar da a gare shi ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa lalle ubangiji yana mamaki ma'ana ubangiji yana abin da ke yana birge ubangiji subhanahu wa ta'ala menene ashabul ladhi laysa lahu sabwa matashi wanda bai kurusiya ba ta ɗibe shi ba ya fada shaye-shaye ko ya fada manyan muggan laifuka ya haƙura a wannan lokacin da ke matashin nan sai kan bautar Allah da dogaro da kai sannan maza da sama zai mana cikin hadisi wanda shi da muka hadisi na karshe cewa ka ribaci abu guda biyar kafin abu guda biyar su suke ka ikitamin hamsin kabal hamsin ka ribaci abu guda biyar kafin biyar sai maza da cewa hayataka kabala mutuka ka ribaci ainihin rayuwarka kafin mutuwarka ɗaya kenan ta ce wasu hati ka kaba su gumika ka ribaci ƙuruce ka ba kafin rashin lafiya ya same ka wa faraga ka kamala shugulika ka yi lokacin da kake da faraga kake da lokaci kafin shagulgulan rayuwa su lullube ka sai maza ce mai wagina ka kamar fakarka ka ribaci ainihin wadata ka kafin talauci ya fada maka ko rashi ya fada maka sai kuma ce washa ba baka kaba da haramika ka ribaci kuruciya lokacin da kake da matashi kafin kuma tsufa ya zo maka ko kuma da tinta ka zo maka wani hadisi na cikin hakim yana cikin musulun na ibn abi shaiba to ko iyaka waɗannan nasoshi da muka faɗa idan muka bi su a tsanaki za mu ga cewa addinin musulunci ya gaya mana muhimmanci ainihin na ƙuruciya da tasowa da yadda ya kamata mu mutum ya amfani da ita mazala ya muhimmanta ta Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dacewa Allah ya mu muwafaqa allah samu amfani da wannan kwanuka namu na ƙuruciya mu matasa to abu na biyu abu na uku kenan da za mu shiga shine su waɗannan kwanuka na ƙuruciya za mu ga cewa yaya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka suka aiwatar da su a wani ƙuruciya ne a wani lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa ga Allah a irin wani shekaru ne manyan manyan sahabban sa irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Aliyu sayyidina Bilal sayyidina Suhaibu sayyidina Musa Abu dan Umairu sayyidina Sa'd dan Abi Waqqas sayyidina Abdurrahman dan Auf sayyidina Sa'id bin Zaid sayyidina Abdullah bin Mas'ud dukkanin su gasanan da yawa wani shekaru ne ya zamanto sun yi wannan abin da duniya ta ce cewa sun ba da gudunmu a cikin rayuwa wannan shi ne abin da kamata mu lura shi a darasinmu na da ainihin gaban mu ta uku kenan insha Allah to alhamdulillah kamar yadda muka bayani cewa gaba ta uku zamu ga irin gudunmu da matasa suka bayar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su zama abin alfahari idan muka duba kamar da muka bayani cewa shekarun kuruce suna farawa tun daga ainihin lokacin da mutum ya balaga 18 har zuwa lokacin da zai kai shekaru 40 sai na abubakar lokacin da ainihin aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama yana shekara 37 sai na umar yana shekara 27 sai na aliyu kuwa da sai na bilalu duka 'yan goma sha ne za mu ga cewa wasu goma sha takwas wasu sha bakwai wasu shekara ashirin amma za a ga gudunmu da suka ba cin addinin musulmi ta isa irin sana wasu abu dan umar wanda ke matashi ne dan gayu dan gata a wajen mahaifiyarsa amma ya bar komai ya karba addinin musulunci da je ba da gudunmawa cikin tsaye da addinin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan mataki ke kasa babbar makaranta wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta matasa zalla a ciki aka sami manyan malamai waɗanda zama to ana alfahari su har duniya tun suna ɗan ƙanana irin sinna abdullahi bin abbas sinna abdullahi bin umar sinna abdullahi eh, eh, eh, bin al'as da makamantansu ya zama to sun ba da gudunmuwa da ayyau har gobe duniya ba ta manta da wannan gudunmuwa da suke bayarwa ba haka aka samu sinna abdullahi dan umar yana karami sai na abdullahi abbas na karami amma ka sai na umar ke kamo hannun su shi wace cikin tsakiyar sahabbai saboda mahimmancin matasa a cikin al'umma kuma wani bangaren aka samu bangaren aka samu waɗanda suke gwaraza masu ƙarfi wanda suke su ne suke kula da bataliya ta annabi sallallahu sama wajen jagorantar yaƙi da abubuwa da kuma abin da shafi jarumta irin sai na hamza irin sai na ja'afar dan abi dalib irin sai na zai dan abu harisa irin su sannan abdullahi dan rawaha irin su abu ubaidat bin jarrah da kuma irin su khalid bin walid wanda manzala sama saifullahi maslul ga sayyidina amur dan as waɗanda ya zo shi ne zai buɗe garin misra har musulunci gangaro zuwa nan afirka zuwa najeriya irin na sa'ad dan abi waqas wani shi jagoranci yakin kadisiya to duk waɗanda da muke faɗa fa idan muka yi su ɗaya bayan ɗaya za mu ga shekarunsu kaɗan ne yanzu kuma sai na mata ta zaidu lokacin da mazalla ba shi jagoranci na bataliya ya je yaƙi shekararsa goma sha takwas tarihi ya tabbatar da wannan shekara goma sha takwas to kaga ashe wannan ashe mai shara bisa cewa tabbatar matasa suna da wani dauri suna da wata wani dama da za su kokari su ba da gudunmuwa a cikin al'umma wacce za ta amfana abin da ake so matashi ya to ya to mai dogaro da kai mai riko da addini labu da wannan ya zamanto haka ya riko da sa a matsayin sa na musulmi ya kula da ibada da salloli akan lokaci a zahar la'asar magarba isha asubahi da ke dinga su a cikin jami'i kuma a cikin masallaci kula da neman ilimi na addinin musulunci inda san addini domin kamar inda mai imaman akhbar ke cewa baya halatta ga wani aikata aiki har sai sakokin Allah ciki to Allah kalla ya fara da mubadi ma'ana ya fara da farko farko tun daga kawai di alari ishmawi iziya risala da sauran da fahimtar fikihu da fahimtar addini ya karatun alkur'ani da san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi san ibada na uku matashi da mato mai dogaro da kai tun an wata wanda iyaye ne kamata su dinga dora ainihin yara sakan wannan kar zama to ci ma zaune akwai masa sana'o'i musamman sana'o'i da suke na iya dogaro da kai wanda suke basa ta ta'alliki da wani. Lale mahaba da wata mai sa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar kalabina. Muhammadu shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurran Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin yare suka rashe rabauta ikiwana shi ne daren da kadare ila kuka sa damu da shi rama ta aikin ta'asa. Mu roƙi Allah ya fiyar duk zunubai a Ramadan. A ci komai. A Ramadan. Kame baki daga mummunan kalamai. A Ramadan. ka abinci da zari har ka yi amai kar da ke lashi lafa idan kin samai ka ne sha'awar ka dan ka samu cikakken ramadan da ka sa wani abu bakin ka dawa gudun kalasa. Banda yawaita tunani mai ta da rasa. Ba sun ba ba shafa Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu a birnin Kumasi. Wayo Allah tuwo kuma sauraron mu assalamu alaikum mu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na kwalama. A yau ma muna tare da malama Sumayya Tahir. Matar aure ce, uwa ce, sannan kuma tana aiki a filin saukan jirgin sama da ke nan birnin Accra kasar Ghana. Salamu alaikum malama. Wa alaikum assalam Hawa. To yau kuma wani abinci zaki dafa mana. Yau, za mu miya agushi da tun shinkafa a miya agushi ba mutanen najeriya yarbawa ke cin agushi ba gana kuma akwai yadda mu muke yin agushin mu daban yake da na najeriya ko dai irin na najeriya za ki yi mana zan yi na ghana ne yadda ake yin shi dai duka guda ne amma na najeriya yin su daban na ghana kuma yin su daban menene bambancin su bambancin shine yar najeriya suna yin nasu yayi kauri ba su yin shi yi ruwa na ghana kuma na yin shi ruwa to yanzu me da me aka samu za a yi miya agushin nan miya ki zaki kina bukatan agushi kananan kifi da wadawa mammani shine kifi mai wari ganye ganyen gauta kike so ni alefo na nan ganyen da suna nan daban-daban akwai kiya ki yusu ma kuntumbe kuma ki da shi manja albasanki amonki tankuwanki da maginki abubuwan da kike ni kenan nan da miyan agushi. Ba a sa mai nama ne? An sami akwai nama kin sa nama ko kifi ko wule abin da dai kike son pus kin yake da shi to yanzu ya ake yin miya gushi so farko dai za ki miya gushi kin wanke agushinki ki ki gama da tomatoes ki fresh tomatoes da albasa da tankuwa shine pakwashto kin wanke duka she ki sa cikin blender ki ki blend bayan kin wannan kin kare she ki dibiya silva kan wuta ki sa mishi mai in manja za ki use in fry kuma za ki use ki sa mai ki sa mai yayi zafi she ki sa mammanin ki ki kawo albasan ki ki zuba bayan albasan ya yi dan taushi kadan ki kawo tumatur gwangwani kin ya ki sa inda kina so in kuma ba ki so shi kin ya ki bashi aka ba ki sa tumatur na konko ba ki dan motsa shi kadan shi ki kawo kananan kifinki ki da wadawa da da maginki ki sa shi dan motsa shi bayan kin wannan kin kare ki bar shi ta basa ka dan wani minti biyu ma ya isa shi ki kawo agushin da kika nika agushin da tomatoes da albasa da tankon da kika gama kika blend shi ki juya cikin kin juya shi ki motsa ki kawo ruwa sa ciki ruwan kuma ki sa shi dai idan yawa kadan sai ki ki bar shi yayi tabasa sosai in yayi tabasa sosai in ya kusa dan kamar zai nuna sai ki kawo naman ki ki naman da kika zabke naman kuma an zaki zabke naman farko kin wanke naman in kika wanke shi she ki sa cikin soba ki dubiya kan wuta ki kawo spices ki kakadro da garlic ki da tankwa pakistan ki ki blend shi da albasa she ki blend shi bayan kin blend kin kare she ki zuba bayan naman nan da kika jirka kan wuta to bayan kin dora naman kan wuta cikin silba ko kwanon da zaki dafa naman sai ki dauko citta albasa tankwa green kananan na. ba green pepper ba kananan ƙananan nan mm. sai da albasa ko sai ki haɗa shi kuma ki markada ki nika kwaso su ki zuba cikin nama sannan ki kuma sake yanka mai wani albasin in kina so eh. sannan ki sa mai gishiri da sauran ko eh, daga wurin ki sa mai gishiri in kina so magi kuma ne shi sa mishi wasu dan magi kadan shi ki bar shi yayi tabasa har ya yayi taushi sannan ki doki ki juya bayan miyan ki ki bar shi ki bar shi ki bar nama cikin miyan yayi taushi sosai yadda kike so shi ya yi tabasa sosai to miyanki ya zaunu kina so kin kara kin sa ma miyan gishiri kin sa mishi dan gishiri kadan kare yawa dai too much kin sa gishiri dai kadan ya bashi taste kuma daga wannan shi kenan sa bayan kin bar miyan ya yi tabasa sosai shi ki kawo ganyen nan kuntun ne ko dai gauta ne ko dai alefon ganye dai da kika san shi da wanda dai kike son duka ce ki yayyanka ganye farko ganyen kika yayyanka shi kin sa gishiri cikin ganyen ki sa ruwa shi ki wanke da shi ki wanke kamar su biyu ko su uku da gishirin sa'annan ah, ki doki ki sa bayan ki sa cikin miya ki bar shi tabasa sosai kamar wani minti goma zuwa goma sha biyu eh, lokacin miyan yayi ready kin ki sauke so daga wurin spices da kika nika kika sa ma nama zai ishi wannan spices miyan ko kuma kina bukatan ki saka wani spices in kina so amma ni dai na ga wannan spices da kika sa bayan nama ya isa kan nama ya isa ma miyan ya ba shi nine states ba lalle shi kin kara sabon spices kuma ba wannan ka kadro tanko nan tanko dai zaki duban dai bai yi miki ba kin yake kara tankwa shi akwai shi ko ko tankon gari kin ya kara amma sauran da spices ina ga shi no kenan ka kado da albasan da wangan yayi shi eh. kin ga mafi yawanci na amfani da spices turawa da ake suwa to naga wannan spices da kike magana kai kai da kanka zaka markaɗa abin ka zaka nemi citta da garlic tafarnuwa kenan sannan ka nemi albasa sannan ka nemi kori korin tankwa kananan nan sannan ka hada sai ka kamar kaɗa ka blend in ka blend ka kare sai ka yi amfani da shi cikin nama ah. yana ƙara ma nama wani abu ne eh, yana ba nama yana cire wasu kanni cikin nama kuma yana ba shi nine states mhm, yana ba shi nine states abincin da kan shi eh, yana ba shi nine states yana bar abinci kuma ya yi daɗi mhm, wannan spices yana bar abinci ya yi daɗi kuma in kina so in kika juye naman cikin miya kina so in kiyaye ki diba ruwan naman ki yada da ruwan naman kuma kadan ki sa cikin miya mhm. ya bar miyan kuma yayi dadi eh, in dai kina so ruwan nama don wasu kuma dai ba su so ruwan nama cikin miya aka me shi ya cire naman kadai ya sa cikin miya ma bai kara bai son ruwan mhm. haka ne na ma roman kuma ruwan naman na da fan kika sa cikin miya yana bari ya yi daɗi kuma fai Ni a gushin Ghana kenan. Muna muna yin shi ɗanyi yi ruwa ba ya yi kauri ruwa amma ba ruwa kuma too much ba. kuma ba yi kauri sosai kamar yan najeriya da suke yin shi kauri kamar flo haka to shi miyan agushin nan da me ake cin mm, miyan agushin ana cin da tuwon shinkafa ana cin da tuwo ana cin da banku ana cin da teba kuma sakwara ma ki ci da shi mm, tuwon shinkafa in dai ra ki ci da tuwon shinkafa kin ka silvan ki kan wuta shi ki sa ruwa kika sa ruwa ruwan ya yi zafi ki wanke shinkafan ki sa mishi gishiri kadan cikin ya bashi taste wasu kuma dai ba su son gishiri ba su son gishiri cikin tuwon shinkafa man kina son kinya kisa ya dan bashi dan taste sai ki wanke shinkafan ki ki juya cikin kisa ki juya cikin ruwan ruwan nan da kika jirka ki rufe ki motsa in ka karshe ki rufe kai bayan kin rufe kai ya yi tabasa sosai har ya yi me ya yi taushi in ya taushi sosai yadda kike so she ki tuka kin tuka shi kaman tuwo shinkafan ya gagamu kin tuka kaman tuwo bayan wani she ki rufe kai ki rufe kai kadan ya sulala to bayan wannan shi ki kwashe ki sassa cikin roba ki daddaure tuwon ki ya yi ready kenan tuwon shinkafan ki ya yi ready to daga nan kawai sai a juye miyan agushin kawai a hada kenan tuwo ya yi ready to kun ji yadda mu gana muke yin miyan agushin mu ana muka kawo karshen shirin mu ne da na gabatar hawa abdulkarim yau kwani a kakkata wallah a sha tuwo To masu saurare abin da ya sabaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tayan gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Yau da gobe shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta but ba za su bare